sauraro Assalamu alaikum kamu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako zai leƙa ne tare da Najeriya inda za mu duba dalilin da suka janyo aka samu tsaiko wajen soma gasar cin kofin ƙwallon kafar ƙwararru ta ƙasar a bala Madalla. A farkon watan Satumba ne dai aka tsara soma gasar a Najeriya a wani mataki na daidaita kalandar gasar da ta nahiyar Turai kamar yadda masu shirya gasar suka tsara tun farko. To amma sai gashi har yanzu shiru ake ji, ko da dai wasu majiyoyi na cewa wani lokaci nan gaba a wannan wata ne za a buɗe gasar amma sai dai wasu masu sharhi na ganin cewar watakila hakan bai rasa nasaba da tuhume-tuhume da wasu shugabannin hukumar kwallon najeriya ke fuskanta bari dai mu ji abin da masu sharhin ke cewa kuma za mu fara da ismail abba tangalash ɗan jaridar da ke bibiyar gasar sau da kafa to farkon dai abin da za mu iya cewa ya kawo tsaiko akwai batun shari'a da ake ta yi tsakanin hukumar kwallon kafa ta kasa da kuma wato masu binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa wanda yanzu hukumar da ke gudanar da wannan league din karkashin jagorancin alhaji shehu diko lmc sun nuna cewa ba su da kuɗin da za su iya gudanar da wannan wasa tunda kaga kungiyoyi ashirin ne dole sai an ba kowace kungiya kuɗin da za ta fara gudanar da wannan wasanni da shi sun nuna ba su da kuɗi saboda yanayi na shari'a shari'a da ake yi ya sa duk waɗanda suka zo za su hannun jari a cikin harkan kwallon kafan in suka ji maganan shari'a ana shari'a da hukumar kwallon kafa sai su janye jiki to kaga wannan za mu ce bangaren shari'a ma da ake da hukumar kwallon kafan ta kasa ya ba da gagarumin rinjaye wajen kin fara gasan ta premier nigeria da kaka 2019 zuwa 2020 a kan lokaci to kenan hakan koma baya ne ga armashin gasar ba karamin koma baya bane tunda idan ka duba za ga cewa kullum kullum kira muke da magoya baya da masu kallon kafa a Najeriya masu bibiyan kwallon kafa nahiyar Turai akan cewa su dinga zuwa suna goya wa kungiyoyin kwallon kafa na gida baya su dinga tururuwa suna shiga filayen wasanni domin goyawa kungiyoyi ba suna kallon wasan domin karawa wasan armashi to amma kuma kaga waɗannan abubuwa yana zama wato kaman kafan angulu yana taɗe irin kokarin da mu muke na kira kira ga masu sauraro eh, ga masu bibiyan eh, kwallon kafa su dinga zuwa suna kallon wasan wannan ya kawo ya bada gagarumin eh, gudunmawa wurin kin ci gaba da gasar ta premier najeriya A cewar Muhammad na Abacha mai sharhi kan harkokin wasannin a Najeriya, wannan batu dole ya shafi dukkanin bangarorin wasannin ƙwallon na Najeriya. Eh, gaskiya ba ma ga ita gasar kaɗai yake jawo ci rashin eh, wato ci gaban ba har ma da sauran gasanni ko in ce kungiyoyi da suke a cikin gida saboda har yanzu sun kasa natsuwa su fara sauran shirye-shiryen su na kaka da za a fara sannan kuma yana kuma neman taba wato yan kasar da shekara bakwai na yan Najeriya wanda har yanzu ma ba su fara a ta saye ba da kuma wasan sada zumunci duk yana haɗa nasaba ne da shi wannan gasa na Najeriya da har yanzu ba fara shi ba kuma wannan gaskiya zai kawo koma baya ga ci gaban gasar wannan yana jawo gaskiya idan Najeriya ta fita gasan zakarin nafiyar Afirka da yake yi take samun matsala a sauran takwarorinta na gida musamman wanda suke irin su alhali irin su zamali da kuma kasashen south africa irin su ashantika togo mun gani a baya kwanan nan kano filas kashin da ta kwasa a hannunta duk wannan yana hana nasaba ne da a rashin shiri shi na gasar premier nigeria da ake yi tuni dai sauran kasashen afirka suka soma nasu wasannin ciki har da babbar gasar cin kofin kungiyoyin afirka ta champions league to kowane koma baya hakan zai haifar ga kungiyoyin najeriya Muzammil Dalha wani mai sharhi ne a Najeriya. Wannan ba karamar illa ba ce a yanzu an fara wasu lig-lig na wasu kasashen namu na Afirka sannan an fara gasar zakaru ta nahiyar Afirka. Rashin wasanni zai hana ƙungiyoyinmu iya gogayya da wayancan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. kuma ko a yanzu ma za a iya cewa alkalima kamar wasu wasannin da wasu kungiyoyin suka buga za a iya cewa kaga ya nuna to amma idan har ana bugawa a kan lokaci zai ba wa kungiyoyin dama shiri da wuri da kuma samun wasu gogewa a wasu wasanni kafin ma su je wancan na nahiyar afirka amma yawancin kungiyoyin da suke wakiltar najeriya daga gasar su daga wasannin sada zumunci da suke buga a nan najeriya yawancin su ma duk ba sa iya zuwa kasashen waje wanda da dai ana iya samu na san harka ce wanda za a iya magana ta kuɗi to amma an dai za a fara wasannin da wuri zai taimaka musu akalla a ce sun yi wasanni kamar guda hudu zuwa biyar biyar zuwa shida kafin su buga irin wancan wasan to kaga ba karamin koma baya bane rashin ita fara wannan gasar yana jawo wa kungiyoyin kwallon kafa wato na kasu sannan kuma da yan kallon haka kuma idan an je mataki na afirka shi ma za ka kungiyoyin mu sai dai kawai mu ce allah ya bamu sa'a wani abu da masu sharhi ke kallon na rage armashin gasar shine yadda manyan kamfanonin da ke ɗaukar nauyin gasar suka raba gari da hukumar ta nff abinda ya kai ga aka daina haska gasar ta tashoshin talabijin sabanin yadda abin yake a sauran kasashen afirka umar faruk gumau mai sharhi ne kan al'amuran wasanni a najeriya ga kuma tsokacin da ya yi idan ka duba yadda abubuwan suke tafiya tabbas kamfanoni sun cire kuɗaɗe da hannu da suka sa a harkan ƙwallon kafa a najeriya wanda ya yi nasaba da irin rashin kudaden shiga da kamfanonin in suka sa ba sa samu to kaga harkan kwallon kafa tabbas a duniya yanzu ya koma kuɗi kuɗi ne kwarai da gaske saboda kasuwanci ne akwai wanda ma shi bai kallon ƙwallon kafan bai san yadda harkan ƙwallon kafan take tafiya ba amma yakan je sa kuɗin shi saboda irin kuɗaɗe da ake samu a wannan harka ta ƙwallon kafa to kaga a gasar ƙwararru ta nan gida Najeriya wato Nigerian Professional League kenan kaga gasa ce da yawanci kamar yadda ake nuna gasan ƙasashen Afirka yadda ake tafiya kaga kamar a ce gasan ƙasar Afirka ta kudu ta ƙasar Masar da sauran manyan gasa da muke da su a nan nahiyar afirka kaga akan nuna su a talabijin saboda irin kamfanoni da suke sa maƙudan kuɗi yanda harkan take tafiya to kaga ba haka bane a najeriya saboda in ka duba filayen wasannin mu ma manya-manyan ƙungiyoyi ta nan gida najeriya kamar su eyimba international su kano pillars da sauran manyan kungiyoyi a nan gida najeriya idan ka duba yadda magoya baya suke shiga cikin filayen wasa to abu ne da zaka ce ba a samun kuɗin shiga. tana da muhimmanci in hasada matanka tutu ni ban yi zato ga aboki ba ni ma ban yi zato ga aboki ba ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige furatan nuhu abun bakin ciki kan yi marjaje kai ma ba a ji ai jaje ba in bai da lafiya ka ziyarce shi hakan ba za ya bata zumunta ba abun farin ciki kan yi marmurna ka sashi dariya ba kuka ba abokai in ya gagara ma wannan ka bar shi bai kyau da aboki ba ni ban yi zato ga aboki ba ni ma ban yi zato ga aboki ba ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige a cewar alkasim nasir mai sharhi kan harkokin na irin wannan lamari na durkushe karsashin matasan 'yan wasan na najeriya koyaushe wannan gasa koma baya ake samu kuma babbar ma kalubalen da wannan gasa ke fuskanta a yanzu idan muka kalli matasanmu da suke tasowa musamman masu buga wasanni a matakai na ƙasa-ƙasa wanda a irin waɗannan gasussuka na ƙasa-ƙasan ake iya gano su a ba su dama su tsallako irin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi na jihohi kuma su wakilci al'umma a matakai daban-daban a wannan gasa na ƙasa take samu sannan kuma su kansu matasan ba sa samun damar da za su iya haurowa nan kaga kenan a damammakin da ire-iren waɗanda suka yi fice a irin waɗannan suka suka samu a yanzu za mu iya cewa gaskiya babban barazana ce musamman ma na ƙasa-ƙasa yara masu tasowa tun da su waɗanda suka yi fice tun suna ƙananan aka ba su irin waɗannan damammaki mun gan su kuma duniya ta san su yaran kuma a yanzu waɗanda ka kalli matakai na unguwanni a matakai na wasu kulab-kulab waɗanda za a iya cewa yana da kyau a ce a gabar da ake kai an fara ba su dama suna haskakawa suna shigowa suna suma su taka a irin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi kamar irin su ƙungiyoyi irin su iyamba kano pilas da dai sauransu to kaga babu to yanzu misali a iya cewa hakan shine ya taɓa darajar irin waɗannan 'yan wasa na cikin gida a babban kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ganin cewa mai horas ma ko kula ma yan gida baya yi haka yake hada tawagar sai fita kana ganin hakan yana da nasaba da shi za mu iya cewa yana da nasaba gaskiya tunda mutukar har ba za a bawa na kasan dama har su iya haurowa wata gaba da za a iya kallon su ma a yi sha'awa a ce ai yaro kaza yana da wata rawa da zai iya takawa har ya iya tafiya ma matakin babbar kungiya ta kasa to kaga kenan rashin ba da waccan dama zai iya haifar da irin waɗannan matsaloli na gazama hangen waɗannan yara da za su iya tafiya su jagoranci wannan babban ƙungiya ta ƙasa wato Super baya dai an ga irin zaratan 'yan wasan da gasar premier najeriya ta yaye kuma suka wakilci najeriya a babbar tawagar super eagle waɗanda suka samo wa ƙasar nasarori a mataki daban-daban Masu sauraro a nan kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin Abubakar Isa ɗan dago da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Erefi, Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.